A cikin wata wasiƙa ce da ministan cikin gida na ƙasar Nijar ya saya wa hannu wace aike wa shugaban rundunar Ekaf Sahel reshen ƙasar Nijar ya sanar da baiwa wasu sojojin rundunar su sha biyar kwanaki uku domin su fice daga cikin ƙasar ta Nijar bisa zargin su da shigowa cikin ƙasar ba bisa ka'ida ba kuma sun shigo ne ba tare da sun sanar da mahukunta ba alhali kuwa tun a watan Disamban shekarar ta gabata kuma mulkin sojan a Nijar suka soke yarjejeniyar tsaro da ƙungiyar tarayyar Turai inda suka bata wa'adin watanni shida domin dakarun Turan su fice daga cikin ƙasar Nijar baki ɗaya. Malam Musa Bilal 'yan ƙungiyar farar Fulani da ke goyon bayan hukumomin ya yaba da matakin. Gwamnati ya kora ika sahel. Abin da gwamnati ya yi, don me yasa na ya yi su je in gwamnati ya shirya in suna iya dawowa ma sai su dawo a kara tattaunawa da su a yi rajejeniya da su a san meye suke yi e, ikaf sahel kinnan kawa menene ma aikin su mahimmancin aikin su menene kamata Nigerian su ni a matsayin na society civil wannan korar da aka yi ya yi tun tunda yanzu ana cikin haraka transition ci harkan transition ce kuma harka san in transition ne dole sai ana daidaita abubuwa dole sai ana ana gyara abubuwa wannan mutane an kora su abinda muke so gwamnati in ma nan zuwa gaba sun so su dawo a zamana tare da su a tattauna A makon da ya gabata ne hukumar mulkin sojan kasar ta Nijar suka kori babban wakilin hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Nijar, wanda aka tare shi a filin jirgin sama ne ya mai lokacin dawarsa daga tafiya, inda suka bashi umarnin ficewa daga kasar nan take. To sai dai Abdurrahman Biyanu wani da ke fafutuka a Nijar ya ce akwai buƙatar gwamnatin ta musu bayani kan waɗannan matakai. Ba ita ba ce decision ta farko wadda shugabanninmu na soji suka ɗoka wadda vraiment ba mu samu kamar cikakken bayani ba bisa wai wai me yasa aka tsaye da wannan aikin nasu in dai ana son taya ta yi kyau ya kamata su fito su rinka mana jawabi bisa duka wani hukunci da za su ɗauka zuwa ga wanga gari ko wanga gari sai dai kuma ba dukkan 'yan Nijar ne suka yaba da wannan matakin ba na korar rundunar ta ikaf Sahel yayin da aka samu rarrabuwar kawuna a tsakanin 'yan ƙasar ta Nijar. Sunana Idrisa Mohammed. Wannan mataki da gwamnati ta ɗoka mataki ne wanda ya kamata a ɗoka amma kamun a ɗauke shi a dibi mizaya ya haifar da. Wannan ba shi bane na fara. Ya kamata a ce kamun gwamnati ta ɗauki irin wa'annan matakan a yi taka tsantsa. Sunana Zabairu. Korar a tunani na alheri ne saboda yau wurin shekara nawa suna cikin cikin kasar ga an kawo su saboda tsaro amma mu ba mu gane komi ba har yanzu dai ba a yi maganin komi ba suna nan suna aikin amma kamar ba a ya kamata a ce su kama mu saboda tsaro amma babu ci gaban da muka samu ƙungiyar tarayyar turai dai ta nuna rashin jin daɗin ta a game da matakin gwamnatin Nijar na korar sojojin rundunar ta ECAP Sahel duk da cewa wa'adin kammala ficewar rundunar bai cika ba hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez jamhuriyar Nijar